da sun zai maka riga da aka ko mai a haka kar da ke ka samu da ko a wanda yi in ma ka haka ya yi kuma da ke gidan da aka yi maka ya zirga da zirga ya zirga gaba aka yi zirga kar ya yi da wannan shi ne da ke da yi da da ce wato yin shiri domin ranar ɗaura wata ta ranar ɗaura ranar da za ta duniya ka koma zuwa da ka koma zuwa lahira ran da za a ne ka ya kawo da ke wanda shi ne yawan wani to bai kai wata shi ma ka fi sanin kada ka tara ma ba ka yi wani abu da ba abin da ke na siya mana lokacin ba sai dai ba ko ba ko yi ko ba ta siya mana lokacin ba sai dai ba ko ta da ki ba ta ma ba ta sai wani ke ke ko yawan da ake yi da kawa shi siya mana lokacin

والذين يحسن إلى الجوال الكريم كانوا منك يقعد تلك يجدون الدنيا بعد السبب بعد الجوال بعد الجوال مكتب عن ذلك تلك الجوال هو أين السنة بين رسولين أمام المدير من السلاسة إذا كانت الدنيا سمياء تعمل الجوال المعام المديرة سمياء تعمل الدنيا الجوال المديرة وكما يقول يا رب العالمين هو أعطي zuwa cikin kiyama to da za a ga da sai bayan to sai ta da wannan ita ce a duniya to duk wanda aka da samu ta maka ita sai aka da ta sai aka da ta maka tambayoyi to ba na ka maka samu da ni ba ne ka maka da ya kuma ya Allah ku ji tsoron Allah wannan shine abin da yana da yake ake kira ta al'ada al'ada ya kira da ya maka yadda da jama'a da ta kuke da masu jama'a sai ka tura su da aka jama'a sai ka tura su da suka haƙura da abubuwa da yawa na saboda da wani ba a iya ba idan su ɗaya da ya hannu da wani zai halar da yawa halarci ya yi kama da hannu ya yi kama da haka sai su yi ma'aura sun bai shi gaba ɗaya ba su ko ma da halarci wanda ya sa masu da yawa sun ma haƙura da halarci da yawa sai su wani su ba da ya sai su wani su ba da ya haram ya fi ba ya sa ku yi ya kama da ya sa wato ne ya ce da aka hana da ya sari to wani an ta wata da yawan da ya sa بدأت كده وعلى وعلى كده الصباح كده لكن في ناس كده كده الوقت يعني والله شيء الجماعة سنة عايز يطلع يعني تستعمل ولا سنة فوق الله يكون مكان الجلال يقول لك تعيش على وجهك ثم عليك على وجهك أقول جماعة الاستهداف أمر الواقع والذي يجب الجماعة على الدنيا الذي يجب الاستهداف والذي يجب الاستهداف القيامة وتوسمى في الأمر ثم أنا أعرف إذا يتوسمى من أسمى الله

shi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake so har ya wanda wanda aka kira kuma a kana a cikin da masa a halin sa to ya kada da rubuta mutum ya biya ya biya ya kada da rubuta yana sa ya da ya kuma wani kada da cikin duniya Allah ya ce ya tunda da talatin a yi talatin to biyu a cikin kada da cikin duniya amma da wani ya fi kuma mutane da rumbai na za a da sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kawai a cikin da masa a cikin da wani ta a kan wani da ya kawai a wani المدرس الذي يقول له في تجربة كثيرة المدرس وانا جانا وفي الوقت سبع سنين وتنكير فلن يجمع ليس أن هو يدع على الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغيره وقال يأتي وإن يأتي الأبدان كما كان يأتي وإن يأتي يوما على الصحراء فهو يعبد كان أمور wannan da abu da sai ya fita ruwa da haɗa cikin cikin da domin da ake da kuma ma sai kuma bayan ainihin daga fitayen ya ce zai taɓa sa fitayen ya kawai sai ya wani zai ya wani ya ce ruwa ya ta ta ta ta idan ya zama ya ce kuma za a ga ya ce masa a kan ruwa ne sai a lura cikakken a lura da da ne kyau Kenapa jawab? Kenapa jawab? Maka anak kenapa ada ulama? Ia kenapa di situ tidak ada sekali. Jadi ada sebuah sisi ada sama dengan nama kemana? Apa yang ada di sisi orang yang berada di sisi kita orang yang kita berada di dalam orang orang ini tidak ada. Ia terus berjalan di dalam sisi. Kamu tidak ba ya abokan zama da to zikin kare da ta hanyar da ta hanyar da ta hanyar da ta hanyar مقطوعة أتيت من المدينة أنا أنا لا أعرف أن يا أخوي إلى ما تريد da تقول أنا أنا من المدينة وأنا من المدينة a أخوي تريد أن تقول تقول أنا لو نزلت في واحد kuma da wani asalin da suke da amfanuka ya kare shi da yawon da zai yi wurin wa da na ba za a da na ba sai ya zana yadda kuma na kawai mutum shi wani mutum ga an yana so ya kusa da ya kusa da a kore ba za a kada da dama da sanai a kan mutum da kyau da wakil da dama ne wakil da dama da ya ke wani dawa shi ya zo ya kama hannu wannan mutum ya kai masu kyau wannan mutum da ma'ana ba su wani dawa ne da ya kuma da wani a ta ce yana kama ina wakil da dama ne kusa da kuma kusa da kusa da kusa ya da aka wani mutum ya ci gaba da ya ci su gaba da su bayan da su sama da su da su da wani ya ci ne a ya rasa yin da ta ya rasa duniya da ne ba nan da ke sai da ake hanke da umra sai da sun da da su suna da cikin wannan duhu da ya suka kawo mutum da gawo ba su ake cikin da ya kuma da kuma kuma kuma da ya kuma kuma wannan ba da kwakwalwar da yana zuwa kasuwar da da idan kwakwalwar da ya zai zama ba mu wuta sai ya samu da yake amma ya ke karfin da ana da ke tare ba a kan jirgin mai wani da ya zai da yake biya sai ka da ta samu sai ka da su tana zuwa sai ka zama maka kariya a fuska da nan zama mai zuwa a fuska ya samu kula da wuta a zuwa da tare da yake duk da ta sanya tullun da ta haɗa da ya kasa da ta haɗa

ga taimakon yan uwa duka ba su da jikin masu kyau da ne to nan da kake yawa da jikin da sun suka da suka kama haka suka shiga da jikin da mai kokari ba za a san da kama da jikin da ya ce kuma na yawan mutum ana da wani da zuwa na kasar da biya kawai sai ya kasa kasa ta ci da kake da jana sai kuma ka ce ko ya ce ya kuma bai da ba da haka ba na san da ya ce ya ce a ce mutum bai kama da ya ce ya kuma bai da wani bai ba na san da ya ce ya kuma bai da Yeah. ka yi wa ku sai ka jawo sai ka a a ka ta to kuma da da da da a yi ya a na kasa a cikin suke da wani yau da na kasa a cikin da a cikin ɓangaren na da da ya ɓangaren da duk da ta a cikin da ɓangaren da ɓangaren da ya na da ya da cikin hankali abin da yake yana kawai ya a mutum duk da ya da wa'azi ana mafata haka sai duk da ya mutu da wani wani shi ne abin da yi to wannan

जब क्या प्रदान करेंगे ये प्रति वर्ष दिया फिर हमने मिलता होता है आपका कैसा लेके जाएगा ये तनाव तो सुनो कि हमारा ऐसा कोई दर्शन ग्रहण या तो जब उत्तर क्या है काफी हमारा ऐसी एकत्र तो टूटा न कहते से कहा ऐसा वो ऐसा ये टूटा हमने ऐसा बोला था उसी ने ऐसा बोले थे ये ना कहना है टूटा ये ना बोला था billah idan da ta fara tana da barci ba tana gaji musulmai suna barci tana gaji dukiyar musulmai tana gaji rayuwar musulmai me za a biya da ta ne ba wani da za a biya ta ne ko da hana irin aiki da ya hana da yanzu ba ke ba za a yi wata ne da nuna da nuna ba ta kula to ka ce ita cikin jihar a na wa'ayi suka a suka san na wasu da nuna suka wata mai suka fi da shi da ya ce wuta suka suna a hanyar da ya ce wa a ba za a tsallake ba da zai ba ya tsallake birane ya ya tsallake da ya tsallake na ɗan ya kira in gani a zara yana zuwa suka yi ya ya da da ya tsaya ya ga ya ga ga ba ba da ya ga inda zai da ya kai ga kama mutum da ya haɗa a a zai yi da ya

wani lokaci haka mun iya ya umarni haka sai mu kira da dokar haka dan da za mu a gaban haka kuma mu samu riga a cikin rana kuma da haka wani lokaci mu kirkita ya haka da gama da mu da suka mu ya haka da sa rayuwar mu albarka ya haka ba mu zuciya da ya ba mu zuciya da baka tsawa da kike ba mu kudi ba mun da baka tsawa da kike da wannan ba kike da wannan ba da kike wannan tsawa ba mun da baka ya Allah da wannan dukiya ba wata da da wannan ya kan ba ya Allah da tare mu da dukiya wace wato Allah mun ga ka tambaya amma ba mun da dadin dukiya ba ko da dadin ka da mun ga mu tuba mu ta ba da da da da da da ba ya mu dai lai a sai da ba ba ba da da ruwa ya Allah muna da roƙa كلامك من هنا مرضي والذي يتعلم يدل أما أن أحد يتعلم ويشكر الملك من الأدايا يا أنا أدره لما كان إذا تنظر لا تجعل الملك بالرجل يا أن الأمور تكوى يا أن الأمور شريعة يا أن الأمور كاملة يا أنا أن الأمور وجابة يا أن الأمور جابة أيها الإخوة يا عباد الله إن الله يعود الأجر والإنسان وإيتاء القربى وينعم الموتى والمنكر والظلم يعيدكم لعلكم تذكرون إذا ما أمر كل شيء بدأ فيه بنفسه وسماه ملائكته فقال جلت قدرته إن الله وملائكته مستدون على النبي يا أيها الذين آمنوا اتقوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على وعلى آل محمد كما صليت إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هم عزة الإسلام والمسلمين وعزة الشرك والمسلمين وذل أعداءنا وأعداء أعداء من الإسلام من الدنيا إلى المسلمين ما لهم تنزيل الحرب بعد أعداء اليهود والساعة الأول أن يقل الناس يا رب الأول أن يقل الناس يا رب 中国人的实力。 فإن التقوى تساوي كل شيء وإن التقوى تساوي كل شيء وعدم الغنى تساوي كل شيء أقيموا السلام وأقوموا وصلوا صلاة الموتى الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا صلى الله عليه وسلم من الشيطان الرجيم min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la illa billah wa sallallahu wa salatu wa salamu ala habibina wa nabiyyina muhammadin musallim wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh na yau wannan ringa watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Masa zuwa Madina daidai da talatin ga watan Agusta shekara miladiya dubu biyu da goma Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da dasa ya ƙaddari cikin ayyukan alkhairi na ziyarar sada zumunta da zumunci sheikh muhammad kabir haruna gombe wanda yana a jihar sokoto headquarter a sokoto hannu na wannan shekara ya ƙara da wannan ayyuka alkhairi na ziyarta 'yan uwa a matakin ƙananan hukumomi don sada zumunta da zumunci baya ga 'yan uwa wanda muka ziyarta a yau ga wannan aikin alkhairi ya kawo mu a garin benji muna fata Allah subhanahu wata'ala alkhairantar da mu da kyawawan ayyukan mu ya sa aljanna ta zama makoma a gare mu da wannan nake shaida ɗaukacin jama'a garin binji uwayen ƙasa dattijai matasa maza da mata shugabannin ƙungiya da ɗaukacin jama'a da suka halara a wannan wuri a yau ga shek mamar kabir haruna gombe a garin binji don haka muna fata kalaman da za mu ji da gare shi allah ya sa mu fa'idantu da shi sai dai muna fata za ku yi muna haƙuri ga abin da ya sauka na lokaci saboda a sakkwato tafsiri na marece yana gudana kuma na dare yana gudana ga wasu hidimomi na tarbon baki duka da waɗanda malam yake cikinsu to muna fata abin da za mu amfana da shi cikin lokacin da ya sauka la alkairantar da mu kafin malam ya gabatar da kalamansa zan gabatar da alarama asma abakar birnin kebbi wanda halin yanzu shine ke kan wannan gaba bisa ga rashin da muka yi na marigayi alarama sani sahabiru ga igi allah ji kansa a alarama asma abakar assalamu alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba rufa ina su dakal hadisi kalamullah wa aka sanar hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharar umarin muhudasatuha wa kullum muhudasatin bid'a wa kulla balala wa balalatin finna ya fila assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. ina mai farawa da nana ta godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan gari na binji binji local government a kuma wannan jiha ta sokoto ba don komai ba sai ziyara ta 'yan uwantaka ta musulunci a tarihin rayuwa ta yau shine karo na farko da kafata ta taba shigowa cikin garin binji amma dai ni ne din ban shigo ba amma zuciyata ta dade da shigowa ba don komai ba duk sanda aka ce binji wato duk wani musulmi da ke najeriya ko arewacin najeriya ya kamata a ce ya san me ake nufi da binji tun da gari ne mai tarihi kwarai da gaske kusan hatashi karan kansa sarkin yakin shehu dan hodiyo mujaddidi a yan ba manta ba daga nan binjini ko kakanninku su suka rufa wa shehu baya aka yi jihadi aka kau da shirka da bidi'a aka dasa tauhidi da aƙida to kaga gari mai tarihi irin wannan ba kowane dan adam zai iya mantawa da shi ba shi yasa matukar tarihin shehu dan hodo yana nan a duniya wanda ban tsammanin tarihin shehu zai gushe daga nan har kiyama ta tsaya to matukar tarihin shehu yana nan to dole tarihin binji yana nan domin baka iya raba shehu da binji baka iya raba binji da shehu shay'ani mutalazima ne la yaftariqa ne abada sannan garin binji Allah ya muku albarka ya fidda wasu maluma waɗanda suka yi wa addini hidima suka yi rubuce-rubuce ba zan manta ba tun ina firamare school nake karanta rubuce-rubuce da shehu malami halliru binji tun ina ɗan makarantar firamare nake karantawa da wuya ka samu wanda ya taɓa yin firamare da sakandare a najeriya bai taɓa karanta wani littafi na halin binji ba kenan wannan gari gari ne da dalilai da yawa sun kai su sa a san shi saboda Allah ya yi wa garin albarka ta hanyar garin Allah ya taimaki addini a duniya ina addu'a wannan gari kamar yadda ka masa albarka ya Allah ka ƙara masa albarka kuma ya Allah ka ci gaba da fidda ‘ya'ya daga cikin wannan gari waɗanda za su amfani al'umma su amfani musulunci kamar yadda nake faɗa babban makasudin fitowar mu shine kawo ziyara ga yan uwa musulmai saboda ziyara a musulunci abu ne da yake da lada in aka yi ta ko da ba cikin watan ramadan ba ballantana a cikin watan ramadan inda duk aikin alkhairi idan aka yi shi lada tana karuwa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ingantacce hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda hadisin yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahihul muslim manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace zara rajulun akhallahu fi qaryatin an samu wani musulmi ya tashi zai je wani gari domin ya kai wa dan uwansa musulmi ziyara kamar yadda muka taso daga Sokoto zuwa Binji domin kawo yan uwanmu musulmai ziyara manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wannan mutumi ya kama hanya yana tafiya zai je wancan gari فأرسل الله على مدرجته ملكا sai Allah madaukin sarki ya aje wani mala'ika akan hanyar da zai biye je wancan garin amma mala'ikan a siffan mutum ba a siffan mala'ika ba kun san mala'ika yana siffan mala'ika ba mai ganin shi ba idon ka bai iya dauka ran da ka ga mala'ika a siffarsa ta mala'ika to ranar alahira za ka kwana ba a duniya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika Jibril a siffarsa ta mala'ika da fikafikai guda ɗari shida kowane fiffike ya tuka da sararin samaniya gaba ɗayanta to idan ba idon annabi ba idon wa zai iya ganin wannan ya kwana lafiya to wannan ne ya sa mutumin ya tare mala'ikan ya tare mutum ne a cikin siffa ta mutum ba ta mala'ika ba da ya zo sai ya tare shi sai ke tambayarsa aina turid ya ce kai kuma ina za ka je sai ya ce a zuru a kalli fi hazihil karya ya ce akwai ɗan uwana a garin nan shi zan je na kai masa ziyara sai tambaye shi ce wa hallaka min ni'matin tarubbuha ziyarar da zaka kai masa akwai abin da kake tsammani zaka samu gaisuwa ce tare da roƙon iri ka haɗa hajji da umra ne ko dai ziyara ce kawai zalla dan Allah iya abin da zai kai kenan sai kalle shi ce babu abin da zan samu zan je ne kawai in ziyarce shi saboda shi musulmi ne ni musulmi ne ina ƙaunarsa saboda Allah shi yasa zan je in ziyarce shi sai mala'ikan yace masa to ka gane nan yace ce eh ya ni ba mutum bane mala'ika ne fa inni rasulullahi ilaika bi anna allaha ahabbaka kama ahabbtahu fihi yace ni dan aikan Allah ne Allah ya turo ni in zo in gaya maka kaman yadda ka so wannan dan uwana ka saboda Allah to kai ma Allah yana kaunar ka saboda wannan wannan shi yake nuna muku cewa ziyara a musulunci babban abu ne Allah ya ce yana son ka yafi daɗi fiye da Allah ya ce na baka aljanna domin aljanna ɗaya daga cikin tukuicin soyayyar Allah ne banda wannan akwai wasu wato wannan ɗaya daga cikin abin da ake samu ne kawai idan Allah ya soka Allah ka gafarta mana ya ku bayan Allah Allah maɗaukin sarki a cikin alƙur'ani mai girma ya siffanta mana yadda musulmai suke bari mu samu ko aya kwara ɗaya tallin tallin mu karanta dama ba dogon wa'azi muka zo mu yi ba makasudin shine mu ziyarci yan uwa kuma ga yan uwa sun fito kwai da kwarkwata domin ainihin taranmu da gaisuwa ta sada zumunci to amma bari mu samu ko da aya guda ɗaya mu karanta mu ji saƙonnin da take kunshe da su sai ya zama tsaraba da muka taho da ita da fatan Allah ya haɗa fuskokinmu gaba ɗaya a gidan aljanna alarama a cikin suratul tauba Allah ya faɗa mana siffar masu imani sai Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم الله أكبر ya ku bayin Allah ku saurari maganar ubangijinku Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minat mu'minai maza da mu'minai mata ga siffarsu ba'dhum awliya'u ba'd sashin su suna kaunar sashi sashin su suna taimakon sashi sashin su masoya ne ga sashi kenan wannan ita ce siffar masu imani in dai masu imani ne na gaskiya za ka ga wannan yana son wannan wannan yana ƙaunar wannan wannan yana taimakon wannan in ka ga mutane wannan na jin haushin wannan tsakanin makwabci da makwabci ba a magana ku zo masallaci kuna sallah sahu ɗaya amma wannan kamar zai ciji wannan in wannan ya samu alheri wannan ya masa hasada wannan ya samu ci gaba wannan na masa kyashi wannan da wannan in sun haɗu su yi gulmar wannan tsakanin ya zama daga gulma sai rada sai zunde sai yafuce sai kinbibi sai cece kuce sai gutsuri tsoma sai tsuguni tashi sai fifi sai kutu balbal to na mutanen ko sun ce maka masu imani ne ba gaskiya bane masu imani ya suke ba awliya'u ba'd sashin suna son sashi shi yasa in ka kalli rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da ban sha'awa saboda zaka ga kauna da soyayya a tsakanin su wato kauna da soyayya zaka gani annabi bai ba sahabbansa tabbas da garanti cewa za su yi nasara akan kowa ba mai iya karya su ba sai da wato ainihin wata hadisa ta faru an je an yaƙi an dawo ana cikin tsanani ga yunwa ga wahala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka shirya farfesu na kan tinkiya sai ce aka gidan sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar ya dawo daga wajen yaƙi ga gida ba abinci ga yunwa ga wahala ga iyalai cikin yunwa sai ga ainihin wato farfesu an kawo yana ƙanshi mata da iyalai aka yi ta murna ga abinci ya samu ana jin yunwa aka buɗe abinci ya kalli abincin ya ce gaskiya abincin nan ina da buƙatarsa kuma muna sha'awarsa ya ce sai dai yakin nan ba ni kaɗai na tafi ba da umar muka tafi yanzu haka umar da iyalansa su ma suna da buƙatar wannan abinci wallahi ba zan iya sa abinci a bakina ba ga umar da iyalansa na bukata ku rufe abincin ku ɗauka ku kai gidan umar ƙarshe aka ɗauka aka je aka kai mata a gidan sayyidina Umar suna gane murna ta kama su da farin ciki ga abinci ya samu sayyidina Umar radiyallahu anhu za a fara zuba abinci a kwano ke kai ku dakata akwai dan uwana Usman shi ma yanzu yana can cikin yunwa da matsala da iyalansa a dauka je a kai mashi ba mu ci abinci Usman na ji yunwa kai in takaita muku labari abincin nan sai da ya zagaya gidan Habbai guda takwas ba wanda ya iya cin abincin saboda ya tuna dan uwansa abincin ya sake dawa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah Allah ya kai mu gobe kaɗan jarraba kaɗan shirya wani farfesu haka ya sha magi sosai ka aika gidan liman kaɗan tsaya bakin ƙofar gidan kaga zai fito langar ta shiga gidan ladan ko in ta shiga ta shiga kenan to balle ka aika gidan mamu ai kaga muka da an kawo sai a mamaye ba maganar Allah ka gafarta mana da wannan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka rinjayi duniya ba mai iya cutar wani a cikinsu ba mai iya zalunta dan uwansa kowa yana san dan uwansa kamar uwarsa ɗaya ubansu daya. lokacin da aka je yakin yamrok yakin yamruk wani yaki ne da aka yi zamanin na umar radiyallahu anhu yana kalifa wato sahabbai sun wahala domin khalid ibn walid yana yaki a kasar farisa aka ce ya baro can ya dawo kasar rum ya kawo tallafi wato kamar imposimen na wata runduna da take yaƙi a can khalid ibn walid ya ga idan sai ya zagaya to har a gama kashe musulman da ke can ba za samu daman isa ba akwai hanya da tafi zama gajera sai dai ita kuma ba ta iya biyuwa don hanya ce ta sahara a tarihi ba taba samun ɗan adam ya ratsa ta da rai ya fita ba to ya za a yi khalid ibn wali ya ce wannan hanya ta sahara nan za a raza wanda ya rayu ya rayu wanda ya mutu allah ya kai shi aljanna wato sun yi tafiya mai wahala kwarai da gaske a cikin yashi ake tafiya ba inuwa ba ruwa ga zafin rana in rana ta take tsakiya sai ka ji kamar an saka a cikin obum na injin biredi saboda bala'i kai sai da kai matsayin rana za ta yi zafi kafar dan adam ba ta iya taka ƙasa sai da kai za a hau kan raƙumi kafar raƙumin ta kalle a soke raƙumin ba don a ci naman ba saboda tumbin raƙumi yana ajiye ruwa to wannan kashi kashin da ɗan ruwa ruwan da ke ciki shi za a rinka ɗigawa mutane a baki domin su iya haɗa yawo domin kowa bakinsa ya bushe bai iya haɗa yawo saboda ƙishin ruwa wasu suka mutu saura aka samu daman isa to akwai wani bawan Allah shi kuma ya zo neman dan uwansa a wajen wannan yakin to idan dan uwanka ya bata ko a daji ne in zaka tafi neman sa samu ruwa ka je da shi to yawo guzurin ruwa yana zuwa sai samu dan uwansa nan ga yana a kwance bakin ya bushe kishin ruwa ta kusa ta kashe shi da ya zo gan shi ya gane shi ya ce Allahu akbar ya ɗebi ruwa ya shafa masa a fuska da idanunsa yana rufe sai ya buɗe ido sai ce ni ne ɗan uwanka wane na zo wajenka abin da ɗan uwansa ya iya buɗe baki ya faɗa shi ne ruwa a taimaka min da ruwa sai ce ka yi sa'a ga ruwa na zo da shi ba za ka iya riƙewa ba don jikinka ya yi rauni sosai ƙishin ruwa ya galabaita ka buɗe bakinka in zuba maka ruwan sai ya buɗe bakin shi zai zuba masa ruwa shi ya wani musulmi kuma a gefe shi ma ya kishi ruwa ya kada shi sai wancan musulmin ya ce ruwa a taimaka min da ruwa wannan dan uwan nashi sai ya rufe bakinsa sai ya nuni da hannu bai iya magana cewa ba zai sha ruwan ba gafa kishi zai kashe shi a je a kai wancan ya sha ƙarshe ya tsaya yana to ka sha mana in ka sha sai in kai masa ya cije bakinsa ya ki budewa da ya buga ya buga ya buga abin ya gagara dole ya hakura sai wuce wajen wancan Ya ce kai buɗe bakin ka in zuba ma ruwa ka sha ya sauri ka sha in kai wa dan uwana ya sha ya buɗe baki zai zuba masa akwai kuma a gefe can sai ya ce ruwa shi ma wannan sai ya rufe bakin sai ya ishara akai wa wancan ya tsaya yana ta fama da shi ki ya wuce kami ya isa wajen wancan saboda tsaban kishin ruwa ya mutu ya yi shahada sai ya dawo da sauri wajen wannan na tsakiya kamin ya iso wajensa shi ma ya mutu ya yi shahada sai ya danno da gudu wajen dan uwansa kamin ya isa wajen dan uwan nasa shi ma ya mutu ya yayi shahada dukkan su guda uku kowa yayi shahada saboda ba zai iya shan ruwa ba ga dan uwansa musulmi na jin kishin ruwa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd Allah yayi gaskiya mu'mine maza da mu'mine mata inda imanin su na gaskiya ne to sashin su masoyan sashi ne yana da bakin ciki ya uwa musulmi yadda muke rayuwa yanzu yanzu duk inda ka ji an cuci musulmi ka samu musulmi ne ya cuce shi haka ne mafi karanci ka samu da musulmi aka haɗa kai aka cuce shi in ka ga musulmi ana ba shi haƙuri ya bata da wani ana haba ka yi haƙuri mana yana billahi da zai haƙasa ta naɗe ba sulhu ai kabarinsa daban nawa daban to da musulmi yake rigimar da wa yake da musulmi yake wai musulmi da ɗan uwan shi amma wai haƙasa ta naɗe ba za a sake magana ba wai sulhu ma ba za a yi sulhu ba wace irin rayuwa ce wannan yanzu idan ka samu nima wani ma hasada to musulmi ne in kana neman aure wani ya je suka musulmi ne in ka ji wani an haɗa shi da mai gidan shi suna zaman lafiya an bata tsakanin su to wanda ya haɗin musulmi ne in ka ji musulmi ya kori ɗansa daga gida wanda ya zo ya zuga shi musulmi ne in ka ji mutum biyu suna bala'i in ba sa ba su menene ne dukansu musulmai ne yanzu da wanda ba musulmi ba zai sai mota mai tsada tana walƙiya ya shigo garin nan da wata jeep wani in ya muri ya sayo jeep ta miliyan ashirin ya shigo da ita cikin garin nan da ka samu musulmin da zai ji haushi ko ya hasara ko akwai shi da ya ce kai wannan rushe shi jifa a ce ai ta musta a ne sai ce a ah, musta'akonku a ce eh sai ce ai ba mamaki in yamurai neman kudin bala'i ne da su ko kaɗan bai ma haushi a cikin ranshi amma da ta musulmi ce mota sai ya ce ya aka to kuma ko liman ne yanzu muna tare da liman ba da Allah zai kai mu juma'a mai zuwa sai a ganshi ya zo da wata kamri ta miliyan shida sabuwa kar tana walƙiya an ɗauka wani ambasada ne ko wani kwamishinan masana'antu da harkokin kuɗi na jihar sokoto kawai ana buɗe sai a ga liman ne da basa da rawani to in ba sa'a ba masallacin sai yayi kamar zai kama da wuta yan kwamiti za a fara a ce billahi lazi dole a tsaya a bincika to liman to to to to to to ko ba haka muke ba wai saboda mai dan mai liman zai samu mota mai kyau to ya kake so ai wanda ake tsammanin ya je lahira Allah ya bashi aljanna ya ake so a ganshi a ganshi asha asa a gabara gashin kansa ya ci cure ya yi kura kafa wandansa ta ɗaya ta fi ɗaya tsayi ya yi sifirin to an gani man yadda ake so a ganshi don mugunta kusa da kuda ko yarinya mai kyau ba za a ba malam ba sai an ga wata yan musaka musaka haka yan gurguwa gurguwa tana tafiya tana up and down sai a ce wannan ta malamai ce Allah ya isa <laughs> ko ba guda ce yanzu babban matsalar mu musulmai shine mu mu ne matsalar kanmu da kanmu ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah ku so junanku ku kaunaci junanku ku zama masu taimakawa juna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya rantsuwa sau uku ya ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min ya ce wallahi bai da imani wallahi bai da imani wallahi bai da imani annabi sai da rantsa sau uku sahabbai hankalinsu ya tashi ƙila man ya rasulallah, sai aka ce waye wannan wanda ka rantse bai da imani har sau uku ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce malla ya amanu jaruhu ba bawa'ikahu mutumin da zai iya cutar makwabcinsa makwabcinsa bai amintu daga sharrinsa ba wannan bai da imani inda kaga mutum zai iya cutar makwabcinsa ba mai imani ba ne to mu yanzu mutum yana iya musulmi yana iya yin zina da yan makwabcinsa ku faɗa min cutar da ta wuce wannan kai da ya kamata ka zama uba a wurinta kuma wai kai ne saboda Allah ya dan baka kuɗi a hannu za ka lallabo ka lalata tarbiyyar 'yan makwabcinka har kai zina da ita wani irin bala'i ne wannan ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah duk mai iya cutar da makwabcinsa ba mai imani ba ne a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai da imani aka ce wa ya wanda ya kwana da iyalansa a ƙoshe makwabcinsa ya kwana da yunwa inda za ka ci abinci ka ƙoshi iyalanka su ci abinci su ƙoshi ka san makwabcinka bai da shi da yunwa ya kwana baka tallafa masa ba manzon Allah ya ce wallahi ana kirga masu imani karka yadda ka sa sunanka in an ce masu imani su daga hannu kar ka kuskura ka daga naka baka ci to mu yaushe ma muka tsaya muka bincike ya makwabci ke rayuwa annabi ya ce ma zala jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrisu yace jibrilu bai gushe ba yana mun wasiya ka lura da makwabci ka kiyaye haƙƙinsa sa ya ce ka hasse da na fara tunanin wata rana mala'ika jibrilu zai zo ce in na mutu makwabci na zai gaje ni saboda matsayin haƙƙin makwabci ne eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in aka miya mai daɗi a gidanka kakka cutar da shi da ƙanshin miyar gidanka in dai har ka san iska za ta ɗauki ƙanshin miyar ta kai gidan makwabcinka ya ji ko matarsa ta ji ko ɗansa ya ji to manzon Allah ya ce ka ƙara ruwan miyar ka ɗan kwalfi wani abu ka aika mashi amma ka sha farfesu kanshi kawai ta rinka zuwa gidan makwabci ba ka dan ɗiba ka kai mashi ba ka cutar da shi sai kun shari'a da shi ranar tashin alkiyama idan ka so yayanka wani abu zaka ba su ko lemo ko ayaba ka san makwabcin ka talaka ne bai iya saya wa yayansa to annabi yace ka tsare su a cikin gida ka ba su su cika kasu da su fito waje da shi amma in za su fito waje da shi ƴaƴan makwabcinka su gani ba su samu ba ka cutar da makwabcinka sai kun shari'a tare da shi in dai har ka san ba za ka dan sama yayin ka ba to tsare su a cikin gida kada ka yadda ka yi dogon gini ya tuna gidan gidan ka tsayi saboda kar iskar da ke zuwa ta wannan gefen ka tare masa bai samu ba da Allah waye ne cikin sai da izinin sa da Allah yanzu mun kun taba gani wanda zai gina bene ofta ya shawarci makwabtan sa ce to da Allah yana neman izini a wajen ku zan gina bene na dan samu wata 1 miliyan 80 ina so zan kashe ta eh, zan yi bene ne ofta da Allah ina so ku min izini saboda kai rinka tare muku iskar da ke wucewa ana yi ba sai ka gana na wani dogon foundation da za a iya zura mutum uku a cikin foundation din ba in ka ce me yake faruwa ya ce three stairs three storage in ba kai sa ba ma yi window setting banɗakin makwabcin matar makwabcin na wanka daga sama matsiyaci yana kallanta in kai rashin sa kuma ya ƙara zubo maka wani indararo a saitin ɗakin ka sai dai ya kashe ka tukuna hankalin zai kwanta kuma duka me musulmai ina ga samu wannan wal mu'minuna wal mu'minat Allah ya ce ba'dhum awliya'u ba'd to yaya suke sai Allah ya ce ya amuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ba ba ta kuskure bane suna kuskure amma masu imani in an samu ɗaya ya kuskure to sai a zo a mashi wa'azi a mashi me a mashi nasiha duk an samu wannan yayi kuskure to ba za a bar shi ba ba wai za a yi ta gulmarsa ne sai yayi kuskure ko ba wanda ya je masa nasiha ba mu yanzu matsalar mu sai ka aikata kuskure cikin musulmai yan uwanka duk labarin ya cika binji ba a samu mutum ko kwana ɗaya da ya taɓa zuwa ya ma nasiha ba in ana magana ma da ango ka sai a yi shiru sai a ban magana sai ka ce a ce da Allah dube shi wai sai a yi magana a ce su ne ustazan da ka dawo kuma sai a yi tsit shiru kamar mushriki ya ci shiru a sharuwa ba haka masu imani suke yi ba almomin yansahu wa yasto wal munafiq kuwa wa yu'ayyir mumini in kai kuskure sai ya ma nasiha kuma ya rufa maka asiri ba wanda zai ji munafiki kuma sai dai ya ga maka rigan mutunci amma ba zai maka nasiha ba munafiki kenan sai na umar radiyallahu anhu dan kadab akwai wata ɗabi'a da yake da shi da daddare sai ya canja kama ya shiga bultu yadda ba za a gane shi ba sai ya rinka zagayawa cikin gari duk inda ya ji mutane suna hira ya tsaya dan saurara in ya ji akan gwamnatin sa ake magana to sai ya dakata in ba kan gwamnatin sa ake magana ba sai ya gaba in akan gwamnatin sa ake magana to magana ta shafe shi sai dan labe ji me ake faɗa ya ji yabo ake in yabo ake kan me ake yaban gwamnatin sai ya je ya ƙara dagewa ya tewa Allah godiya idan kuma suka ya ji ana yi sai ji abin da ake sukar to gobe da ya je ofis zai kokari a gyara shi ne amfanin security a gwamnatin musulunci a gwamnatin musulunci security ana so su zagaya cikin talakawa da jama'ar gari da 'yan adawa da ba 'yan adawa ba su ji me ake faɗa kan gwamnati sai a dawo a samu mai gida a ofis sai a gaya mashi a ce to kai daɗe fa akwai matsala ga kaza ga kaza a gyara ba wai a kamo wanda ya sukar a yi maganin shi ba a ba haka ake ba idan an ji sukar sai a zo a faɗa don a yi ne don a gyara sai a zo a same shi a ce to your excellency people are complaining to me yake faruwa ce to akwai rumors in the town that you and your wife and cabinet are handamizing their money <laughs> kaga sai a ɗauki mataki a yi sai a gyara sai eh, akwai matsala ta misappropriation Eh, akwai financial misappropriation eh, akwai 'yan babakere and handamization and murkuku sososism eh, suna da suna murkushe abubuwa to sai a ɗau mataki a kansu sai ce to ta ina ne matsalar ke faruwa ce ministry kaza ne sai a ɗau mataki wannan shine amfanin me security ba ce to ku kama mana mai complain akan mun nan ba kai ke bata mana suna eh to jami'an tsaro ku ba shi kashi a ba haka yake yi ba to sai na umar radiyallahu anhu a irin wannan yawo da yake sai ya samu wani gida gida a kulle amma sai rinka jin karan garaya eh an san garaya ana kadawa gidan gidan gidan ta waje yana ji kai sai gagara daurewa sai kama katanga sai leka lekawa da sai ga wani dattijo ne da ya garaya sai yana kadawa gidan gidan ga wata yarinya kuma a gabansa tana rawa ga dan kokon sa a gefe umar ya ce to ashe ta asar da yake a gidan nan gina sai jirka cikin gida tsoho kana dan cashewa kawai duba da kai sai kaga khalifa gaba ɗaya tsaye kanka ya ce tashi Allah ya kama ka tsoho nan take ruɗe hankalin sai tashi to ashe tsohon ba tsohon jahili ba ne tsohon malami ne ga sani ga shagala da ya daga sai kalli umar ya ce a ah, Allah ya kama ni ko Allah ya kama mu umar ya ce kai da wannan matar <laughs> ya ce a ah, ba ni da wannan matar ba da kai dai ya ce kama isa in same ku kuna ta'asa kuna saba dokar Allah ka ce Allah ya kama mu ya ce a ah, to kai kamin ka zo nan doka nawa ka saba ta Allah umar ya ce gaskiya ni ban san dokar da na saba ba tsoho ya ce a umar akwai dokar da ka taka Allah madaukin sarki a Qur'ani mai girma ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tadkhulu buyutan ya ayyuhal ladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون yace Allah madaukin sarki ya ce ya lazina mana ya koran da suka imani la ta da kulu buyutan kar ku shiga gida gaira buyutikum gidan da kuka san ba naku bane yace to dakata gidan nan kan naka ko ba naka bane umar ya ce a ah, gida ba nawa ba ne gidanka ne ya ce to saurara ka ci la ta da kulu buyutan Allah ce kafa kuskura ku shiga gida gaira buyuti kuma wanda ba naku ba hatta ta ani su har sai kun nemi izini ya ce da izinin wa ka shigo nan wa tusallimu ala ahliha kuma sai kun yi wa masu gidan sallama ka mana sallama Umar ya shiru ya ce eh gaskiya ka faɗa wannan ayar kan na take ta ba shakka na saba wannan ayar da tije shi to ba nan matsala ta ƙare ba aya ta biyu Allah ya faɗa a cikin suratul baqara ya ce wa laysal birru wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakin البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون yace Allah madaukakin sarki ya ce wa laysal birru ba nagarta ba ce, ba biyayya ce ga Allah ba bi an ta'tul buyuta min zuhuriha ku shigo gida ta bayan gida walakin albirra sai dai abin da ake cewa nagarta ma manittaka wanda yayi takawa ya ji tsoron Allah in za ku shiga gida Allah ya ce wa atul buyuta min abwabiha ku shigo ta kofa yace ta ina ka shigo ko ta kofa ko ta bayan gida umar ya shiru ya ce babu shakka nan ma an ƙara kwatawa ta bayan gida na dirko tsoho ya ce ai yanzu rikicin bai kare ba Allah ya ce wala ta jassasu jassasu wala ya يغتب بعضكم بعضا sai Allah ya ce wala jassasu kar ku yadda ku rika bin diddikin sirri uwan ku sai kun gano laifin da suke a boye ku ta bin diddiki sai kun gano yace saban Allah nan ba mu yi da rana ba sai da daddare da daddaren ma muka shiga gida muka kulle kai saboda tsabar bin diddiki ka ce wai sai ka biyo mu cikin rigar Allah da ya lullube mu sai ka tona mana asiri wa ya saka faɗa mana inda ka samo izinin yin haka Umar ya ce dattijo ya ce na'am ya ce buɗe man kofar gida ya sai inda dare mu aka buɗe Umar kofa ya gaba ba bagada ares ake ba yanzu to ku saurara ku ji daga ranar dattijon nan sai dai Umar bai sake ganin dattijo a majalisarsa ba ashe abin yana damun sai Umar ran nan ana zaune a majalisa sai hangi da tijon nan a zaune a can baya a da tijon yana zuwa sai ya ɓuya inda umar ba zai gan shi ba sai ya taɓa wani yace kaga kaga wani dattijo can mai kama kaza da kaza yace ce maza ka ce ina kiran shi dattijo yana zaune sai aka taɓa shi aka ce tashi ka ansa a kiran amiral muminina dattijo ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ran nan na kwace kai na gaban umar gashi zai tona mu asiri cikin taro to amma khalifa na kiransa dole ya ansa ko zai ce ba zai ansa ba a ai dole ya kamo hanya ya taho ya zo ya dan tsaya daga nesa nesa ya ce gani umar ya ce udunu ƙara matsowa ya matso umar yana udunu ƙara matsowa ya ta matsowa sai ya zo dab da umar ya ce kawo kunnan ka maganar da zan gaya ma ban so kowa ya ci sai mika kunnan shi mutane na ta mamaki wace raɗa ne umar zai yi da wannan dattijo ya ce ka tuna ran da taɓa ganin ka a wani gida kana ta'asa ya ce kwarai eh, kwarai kwarai na tuna ya ce to wallahi duk duniya ban taba ba kowa labarin ba ko matata bata sani ba ka sake jikinka cikin mutane ka daina yin dare dare da su da cizo sai ya ji wani daɗi a shi ana so a kwantar masa da hankali ne ya ce ya amiral mu'minin kai ma kawo kunnan ka in gaya ma wata magana Umar ya kawo kunnan sai ya ce ka tuna ran da ka gani ina wannan ta'asa ya ce ya eh, ce wallahi tun daga ranar na ji kunyar Allah na tuba na daina shan giya ne wa Allah alƙawarin ban ƙara shan giya har ƙasa ta nade da Allah kaddara Umar kai kadara yanzu kai ne ka dan shiga wani lungu sai ka samu limamin ku da wata yar bazawara yar dirariya mai dan shan kalangu mai dan kira kwalbar coca cola ta dan dire ta dan baji ya ya shafa labari juni sai an ji labarin a ranar ko ba za a ji labarin ba a yin gaba zauna ma sai ka ce kai a na Allah ma sun kare a duniya <laughs> akwai wani ce kai ya ce wai ce wai ai ce malaman Allah ma ai sun kare wani wani wai ya wani malami ya wani kuskure ce yanzu malaman Allah ma sun kare sai malamin ya ce to malaman Allah sun kare yanzu jahilan Allah suka saura da dole ka da Allah ya zama bai da kowa ba in malaman Allah sun kare to zuwa za su saura sai zama jahilan Allah su suka saura to zuka dira da Umar ya tura da tijan nan asiri ya bata mutuncinsa a cikin mutane dattijon ko ya gyara mutuncinsa zai dawo ba zai dawo ba saboda haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah ku so junanku ku kaunaci junanku ku taimaki junanku idan kun yi haka sai Allah ya ƙara wa rayuwarku albarka musamman cikin watan ramadan ana son taimakon juna wato yana daga ayyuka masu lada a watan ramadan ka shirya abinci lokacin buɗe baki gwargwadon abin Allah ya baka dama ko shinkafa kwano ɗin Allah ya baka dama a auno sai wadan naman miyan ka naira ɗari biyu da ɗan tattasai da albasan Allah ya baka buɗi ko ka karɓi salari ka ɗan shirya abinci ka dubi su wane ne talakawa a unguwarku wanda irin wannan abincin in suka samu za su ƙara godiya an taimake su ka gayyato ko mutum biyu ko mutum uku ko hudu ku zo ku ci abinci a gidanka a ci abinci a sha ruwa wannan abincin buɗe baki da ka ba su in su biyar ne a ranar azumin mutum shidda lada azumin mutum shidda Allah zai baka ga lada azumin ka ga lada azumin waɗannan mutane guda biyar duk wata kofa da ka samu da zaka iya taimakon wani a cikin Ramadan ɗinnan kamin ya ƙare yi ƙoƙari ka yi in kana da halin da zaka dan iya saya wani dan yari da zai dinkin sallah sai ya mashi karka damu da wai naka ne ko ba naka bane matukan musulmi ne Allah zai baka lada in akwai wanda zaka dan iya auna wa kwanan sikari guda ɗaya wani talaka makwabcinka ko wani ka ce ga ai ka to kai idan kai wannan zaka yi mamakin albarka da Allah zai sa wa dukiyarka da abin da zaka samu a ranar tashin alkiyama sannan ya ko bayan Allah kullum kiran da muke muku ku rike littafin Allah kuma ku rike sunna ta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce karantarwa ta kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wannan shine sako duk lungu da sako da muka ji muke isarwa a rike Allah a rike sunna a rike alqur'ani a rike sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da a zamanin annabi ba a yi shi da sunan addini ba har kiyama ta tsaya ba za a yi shi da sunan addini ba in dai abu sunansa sunansa addini to dole zama an taba yin shi a yaushe a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sanda ka kawo wani abu kace ga wani abu mai kyau amma babu shi a Qur'ani Allah bai san da shi ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai um, san da shi bai bada umarni a yi shi ba to wannan abun ka'idar mu ba a karɓar sa ba aiki da shi saboda Allah shine ubangijin mu shi ya san me yake so a mashi bai ban mu haka ba kuma sai da turuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin malami wanda zai karantar da mu wakilinsa ya turo shi ya gaya mana cewa duk abin da ya zo da shi mu karɓe shi hannu biyu mai aiki da shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da yayi ko yace ayi nan a rubuce a cikin hadisai maluma kuma suna nan sun fassara shi ga littattafai nan da yawa irin su muktasar su ahalari su ashimawi su iziya su risala duk sun rubuta abubuwan da ake bukata a su na addini duk abin da kuka ji muna faɗa muna cewa bid'a ne ba za a yi ba wallahi ba za ka ga abun a qur'ani ba ba za ka gan shi a sunna ta annabi ba za ka ga abin babu shi a buhari babu a muslim babu a tirmidhi babu a ibnu majah babu a nasa'i babu abu dawud babu a musnad ahmad bin hanbal babu a muwaddal imamu malik babu a kawa'idi babu a ahlari babu a shimawi ba iziya babu a risala babu a askari babu a muktasar babu a mudawwana babu a babu a babu a babu duk abin da kuka ji mun ce abu kaza bid'a ne kar a yi shi ba malamin da zai yi nuna maka shi rubuce cikin tafan musulunci sai dai a ce a'a to shi ma wannan ai da kyau domin wani mai albarka ne ya taho da shi shi mai albarkan nan an haife shi ne a ƙasar morocco to da aka haife shi a morocco a can ma duka an yadda da shi an karɓe shi ko kuma an haife shi ne a senegal ita senegal wato to daga nan to to to ku rike senegal ku rike morocco duk ku ci daɗi lafiya mu mu rike allah da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku mutanen binji kowa kuka rike dawa sun ishe ku ko kuna neman ƙari duk wanda ya rike Allah da manzon Allah ya ce Allahu akbar lalle bid'a ta san inda dare mata daga cikin garin bid'a da Allah walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita ya Allah zai mutanen bid'a sun yi aiki da wa idan la'atainahum min ladunna أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مثل ختامه مثل وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون yan wa dama na ce muku ba dogon wa'azi zamu yi ba Allah ka sa albarka a cikin wannan gari dattawan wannan gari Allah ka kara musu albarka wallahi na ji daɗi da na ga yara ƙanana abin nan masu tasowa ga sunan kaman daga sama ake su duk inda ka duba su ne kun ga wayannan yara yara da kuke gani ƙanana wallahi in suka fahimci addini suka fahimci sunna tun suna ƙanana aka shayar da su ƙur'ani aka shayar da su hadisi to addinin musulunci yana da alƙibla wallahi nan gaba kun ga wayannan yan ƙanana da kuke gani wato shirka da bid'a ta shiga uku sanda wa'annan suka taso suka karbi makirfan kuma sai yadda Allah ya a wannan lokaci Allah ka raya mana wayannan yara da wa'annan matasa da na gani Allah ka ƙara tsarkake zuciya suka cika ta makil da tauhidi da aqida da son Allah da son Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata masu ciki a garin nan Allah ka sauke su lafiya yara da ake haihu mana Allah ka tarbiyyantar mana su tarbiya ta addini dattawa da ke wannan gari Allah ka ƙara wa rayuwarsu albarka maluma da ke karantar da ko addini da jagororin kungiya da 'yan agaji da ke wannan gari Allah ka kara bulbulo musu albarka Allah shugabanninmu Allah ka kara musu imani da adalci da jagoranci Allah ka zaunar da mu lafiya ka zaunar da garuruwan mu lafiya ka zaunar da ƙasar mu lafiya na ji daɗi a binji ga jami'an tsaro ta ko ina domin su ga wannan taro mun yi su shi lafiya mun gama shi lafiya Allah ka taimake su Allah ka ƙara musu albarka sanadiyar wannan aiki da suka yi na alkhairi addu'ar mala'iku da ke sauka inda ake karantar da qur'ani Allah ka sa da mu da su a ciki baki daya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a kofar wannan babban gida kofar mai martaba marafan gada alhaji muhammadu kabir aliyu kyari allah ka ƙara taimaka masa a kuma cikin wannan gari na gada a wannan jiha mai albarka jiha ta sokoto ba don komai ba sai saboda ziyara ta yin wantaka da muka kawo cikin wannan gari musulunci ya karantar da ziyara ana so da samun lokaci ka je ka ziyarci yan uwanka musulmai wannan abu ne mai kyau wanda addinin musulunci ya umarni da shi wannan dalili shine dalilin da yasa muka taso daga sokoto muka taho domin ziyarar yan uwa musulmai wani ya ji an ce ziyara sai ɗauka ƙaramar magana ce babbar magana ce a musulunci hadisi ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana cikin sahihul bukhari kuma yana cikin sahihul muslim hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda Ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da labari an samu wani musulmi da ya tashi takanar ta Kano zai je wani gari domin ziyartar dan uwansa musulmi yana tafiya kan hanya sai Allah madaukin sarki ya turo wani mala'ika mala'ikan ya tafi shi kan hanya amma mala'ikan a cikin siffar mutum ba a cikin siffa ta mala'iku ba domin idan a cikin siffa ta mala'iku ne idan dan adam ba zai iya ganin mala'ika a siffa ta wato ainihin mala'ika ba to a sifa ta mutum ya tare da ya tare shi sai tambaye shi aina ture ina kake nufi ina za ka je buɗe bakinsa sai ce a zuru a kalli fi hazihil ƙarya akwai ɗan uwana musulmi ne da zan je in ziyarce shi a wannan gari sai mala'ikan ya ce masa wahallaka a ni'matin tarubbuha akwai wani abu da kake tsammanin ka samu in ka kai masa ziyara gaisuwa ce tare da roƙon iri ko gaisuwa ce zalla ya ce a zan je kawai in ziyarce shi ne kawai saboda Allah shi musulmi ne ni musulmi ne musulunci ya haɗa mu to saboda musuluncin nan yasa nake ƙaunarsa saboda Allah sai wannan mala'ika ya ce to ka gani nan ba mutum bane mala'ika ne fa inni rasulullahi ilaika bi anna Allah ahabbaka kama ahabbaka wuce ce ni mala'ika ne Allah ya turo ni in zo in gaya maka cewa kamar yadda ka so wancan mutumin saboda Allah to kai kuma Allah ya so ka saboda wannan wanda Allah yake son sa zai sashi wuta ba zai sashi wuta ba idan Allah zai sashi amma ya nuna maka kenan ziyara a mutum kadai tana iya sa bawa ya samu aljanna ranar tashin alkiyama to ballanta ta ramadan falala ta sake karuwa Allah ka gafarta maka wannan ne abin da ya sa muka tafi hikima da cikin shi ne wani alhamdulillah ga mutanen da za su fito kansu da karkatar wanda ya harkar wannan lambarin zai ga abin mamaki gabar da yamma da arewa ya da hagu duk da kika duba dan adam mai bayan Allah sun fito da mun san bakin Allah muna addu'a wannan hidima da kuke ba addu'a Allah ya samu a duniya sannan na ganin wani abu da ya kyawa a cikin garin gaba yana da alama da yi kusa ta karbi ta yi karfi da ya magance da yawa a cikin wato na ba shi su ka duba gaba na wato matasa da hankali shi da sunan a cikin wato yi masa kuma asali ma'anar yi da kowa ya yi tsaye su profali a cikin da sallah a cikin alama ce da cewa bid'a ta tattare ma ce da su da kajewa ta kawai wuce da ya ta fargari saboda haka ina addu'a wannan da Allah ta kara masa albarka kami berdoa dari beberapa suara para mengkoli kepada kedua gereja. Kemudian aku berpikir, dan suara ada kubur kepada kubur. Allah Rabbah Allah ina pada kubur ketika ini, wa abu gudang wa la kubur kubur. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين

kamata kada ku da kowa a wajen ku malamai suka ce wannan aya ta Allah wasu dokoki ne su ta farko ita ce dokar tauhidi da Allah madaukakin sarki da bauta ku bauta mai shi ga da kan ku shi da wajen ku

in an yi wa Allah shirka bai yafewa batawa ake yi gaba daya kun gane wannan wani an ce shirka gane yadda misalin abun yake shi yanzu mu ɗauka kai ne kake da mata kana da yaron gida yaron gidan nan yana da kirki sosai duk aikin da ka shi yana yi ya yi shara ya wanke-wanke ya wanke kayanka ya wanke na matarka ya bayan fulawa ya wanke mota ya wuce fane ya kai yara makaranta kana kai yaron nan yana da kirki Ran nan ka dawo daga kasuwa ko daga gona ko daga ofis sai ka same shi yana yin zina da matarka sai ka same shi yana zina da amarya yana da kirki ban gane ba bai da kirki duk kirkin sannan ina yake duka ya watsi saboda ne san dalilin da ya sa kirkin gaba ɗaya lalace shine ya maka shirka inda kake so kai kadai wahadaka la sharika laka illa shariku huwa laka mallakta huwa ma malaka shi ma sai shigo yake hada daga da harka sai ta barkace gaba daya to shi yasa duk kirkin da kake wa Allah daga san da kai masa shirka an bata, zai kara ganin kirkin ka shi yasa kullum muke cewa ku bi Allah shirka tana rusa duk aikin da bawaye duk sallaka ta shekara dubu shirka ɗaya sai ta rushe ta azumin ka na shekara ɗari shirka ɗaya sai ta rushe na san ana yin zaɓe na zamanin siyasa mukuraɗiya bari ba mu wani misali mu ƙara ganewa mu ɗauka gane local government da aka zo tsaye da ɗan takarar siyasa a gane local government sai aka sai aka yi sa'a kai duk jam'iyyu guda biyu duk ɗan takarar siya maka pdp sun tsaye da ɗan takara ya maka anpp ko dpp ko abga sun tsaye da ɗan takara shi ma ya maka sai ka ce to ba matsala in zo yan takarar nan guda biyu zan dangula musu ƙuri'a da aka zo ranar zaben siya mana lokal gaman ka zo aka baka ballot paper da ka shiga daga ciki ka ce eh wannan ɗan takarar dpp nan bai da matsala ga lema sai ka manna ga ɗan takarar dpp kai wannan ma yayi ga katuwa abarba sai ka manna sai ka naɗe sai ka sa a cikin akwati to yanzu an gama zaɓe an zo ana kirgawa ga jami'in hukumar zaɓe ga ɗan ɗan sanda jami'an tsaro ga wakilan jam'iyyu ga polling agent ga waye ga waye ga inec officer an haɗu ana bin ƙuri'a ɗauko wannan ƙuri'a duba ce a wannan an jefa wa afghan ne sai a aje mata sai a ɗauko wannan fa a wannan anpp aka danna sai a aje wannan fa wannan ta pdp ce sai a sa wannan fa wannan ta dpp sai a saka wannan fa wannan ta bikilili sai a saka wannan fa wannan ta sai a saka wannan fa wannan ta to sai aka izo kan ƙuri'ar ka ana ɗago ta sai aka kaman nawa jam'iyya biyu kaman nawa abarba kaman nawa lema ya za a ce wannan ƙuri'a taka invalid ta zama me invalid damage cc condemn na saboda ne ba ku an samu ba saboda mushirikan ƙuri'a ce saboda menene mushirka ce ko kun ji hukumar zaɓe ma ba ta son mushirki <laughs> ko tana so sai a ce wannan damage to haka idan ka dangula wa Allah kuma ka sake dangula wa wani to a wajen Allah damage Allah bai so sai sai condemn saboda haka ya ku bayin Allah da muke cewa ku nisanci shirka shirka da nau'o'inta da kalolinta da kowace irin nau'inta ku guje ta wallahi mun faɗa muku haka ne saboda mun san ita ce kaɗai hanyar tsira kuma duk wani malami da zai yi dare ku ce ba matsala ku yi abin da kuka ga dama an je lahira za ku ci albarka masu albarka yaudara ku yake yi ba mai aljanna sai Allah shi kaɗai yake da ita ko akwai mai aljanna duk duniya ba mai aljanna ba wani annabi da ya mallaki aljanna aljanna ta wace Allah ne shi yake badawa kuma Allah ya ce wallahi in dai kai shirka bai baka sai ka tafi jahannama ana rama za su ɗauka da kana faɗa ba su aya cikin suratul ma'ida innahu man yushrik billahi innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna kashuta kashuta wa ma'wahu an wa ma lil min ansar Allah yace inna laha Allah innahu man yushrik billahi lalle wanda yayi wa Allah shirka ya hada Allah da wani a wajen bauta Allah yake ce aljannan dai ta wuce ba ta wani bace to na zartar na gama hukunci kuma ba mai sani in canja wa qad harrama Allahu alayhi aljanna Allah yake to ni da ni ke da aljanna na haramta mai shiga aljanna bai shiga ta amma wani ya ma zai saka arjihu akwai hanyar su moga shiga da kai ƙarya yake bai iyawa ko gamman house ba ya aka saka aljihu a shiga da kai gamman house ba in kuma za a iya saka aljihu a shiga da kai je ka sakwato a saka aljihu a shiga da kai mu zai shigo bai shigo akwai dakaru jami'an tsaro suna ne to balle idan balle aljanna to ya Allah ka ce ba za ka bashi aljanna ba to ina za ka kai shi sai Allah ya ce wa ma'awahun nar akwai gida da ne sunan shi wuta nan zan aje irin su inji Allah da Allah wannan ayar daga gombe na zo da ita ko a Qur'anin gadama akwai ta akwai ta anan ko ko ba Qur'ani a gada ai qur'ani ma yana gada dangane gari garin makarantar qur'ani duk wasu malamai da suka ce ba matsala ai idan ka mutu za a maka za su iya mata taja'u su kai ka aljanna wai su fanso ka daga wajen Allah yaudara ka suke ba mai iya karɓo ka a wajen Allah babu shi matukar ka mutu kana shirka in duk malaman duniya aka tara Allah ya ce wallahi bai yahewa sai ka sai ka ci bone bai yahewa ba malaman gada ba a hada da na sakkwato da na gombe da na kano da na makka da na madina da na iran da iraki da na habashar da na da na kai alarama ba su aya ga suratul nisa inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون يفعلون ذلك لمن يشاء الله يكون فسورة ku biya ku mutanen duniya inda ya ka mutu ka ne wa Allah shirka ba a yanka rago a mafi da'u ba ko a yanka dan taure duk raƙuman duniya a yanke su a yanke shanun duniya duk malaman duniya su haɗu a sauke qur'ani sau miliyan adadin mutanen duniya wallahi sai ka je jahannama Allah bai yahewa Allah ya ce ya riga ya zartar da wannan ko ba mai iya tilasta shi. Allah ya ce inna Allah lalle Allah la ya gafiru bai gafartawa an yi shirka bihi amma da shirka in dai kaga ya yace maka to ka tuba ka ka amma kai yadda ka mutu kana shirka aka dauko ka aka danna a kabari to ka ci daga nan ka shiga bala'in da bai da kashi har abada muna ga wannan ko ba sai ka mutu ya kamata mu gaya maka ba yaushe ya kamata mu gaya maka yanzu dan mutuwar sau daya ake da ka mutu an kwashe ma kafafu ba wata dabara ta saura eh abin nan ta abin nan marigayi sarkin musulmi Abubakar na uku za su yi tafiya tare da sardauna an shiga jirgin sama jirgi ya sama sarki musulmi ya kalli sardauna ya ce amadu ya ce ya ce kahiri ya raba mu da ƙasa sardauna ya ce ran kai daɗe ba matsala kai dai ka ɗaura bel da kyau ai ka ɗaura bel ya ɗaga kai ya kalli sardauna ya ce haba amadu wace dabara ta saura ga wanda aka kwashe wa ƙafawo <laughs> ya kwashe ba ƙafawo wace dabara ta saura gaskiya sarki ya faɗa kuma gaskiya faɗa ba to da ka yadda ka mutu aka ɗauko ka a makara an kwashe ma kafa ku ba wata da malam ta kai ya ku bayan Allah ku kaɗaita Allah da bauta Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce wa bil walidaini ihsana iyaye ku kyautata musu iyaye su ba bauta musu ake ba wa ake bautawa Allah su kuma iyaye ne za a musu ihsana kyautatawa kaga kenan iyaye manya ne suna da matsayi amma ba matsayin Allah ake ba su da. ina fata an fahimci wannan iyaye wajibi ka kyautata musu in ba su da abinci ka ba su riga ka saya musu ya'ya da dama sun lalace yanzu kaga wai yaro kato majiyin karfi ga baban shi yana faskare shi kuma yana tsaye gefe yana kallo kato majiyin karfi wai baban sa ne ke zuwa ya ɗebo ruwa ka gama lalacewa wani ma saboda tsabar sakarci wai uwar shi ce ke kai mashi markaɗe a gida wai matar shi take aiken uwar shi kai markaɗe baba ta ce na amki sauri ki dawo kin ga lokaci ya tafi ta ce to yan nan sai ta danna mata markaɗe aka in akwai wani ɗan jariri ma mai wata goma sha bakwai sai a sake ƙara mata yaron nan ya dame ni da fitina da Allah tafi da shi sai ta ce to ta danna mata markaɗe aka ta lafta mata jariri a baya da mugunta shi kuma dai shine sakare ya tsaya yana kallo shi kenan uwa wai ta tafi ga markaɗe aka tana za ku dawa Allah wadanna ka yi lalace bauna ta ga ana huda da sa kuma shi kenan da tafi in ma ta makara bata dawo wai haka ji wai matar wai tana challenging ɗinta baba ya aka kika ta daɗe haka ga lokaci ya ƙure ta ce Allah sarki yan nan wallahi layi na samu baki gan shi ba ya tafi ya kalwaɗo wai tana ƙoƙarin ya za ta ta kare kanta a gaban matar danta? wannan in baka gan shi a wuta ba sai dai taimakon Allah ya ku ya ku ji tausayi iyayenku lalacewa ta gama za ka sayo matarka tsere da daddare ga mahaihiyarka rabon da ta samu ɗan yankan nama ta har hakoranta sun yi dafi inda za ta ciji mutum watakila sai an masa allura ta tetanus ga tsofi nan duk kun basu sai tsufa suke saboda tsabar kun ki ku taimake su kaga da tijo da sauran ƙarhinsa amma 'ya'ya sun isa taimake shi tsufa ya tafa shi a gaba wanda da za a ɗauki mataki yayan ɗauki mataki su ce bari mu ɗauki mataki su bubbuga su samu a ɗinka masa riga mai kyau a rinka sama masa abinci mai kyau a samu masa katon gwangwanin madara da na bombita ana haɗa mai shayi mai kauri da wani ɗan sintime mai burodi da ɗan wani kwai ana ɗan toya mashi da daddare su ɗan so masa yar gasasshiyar hanta ya ɗan danne ta da shayi ko ya fara tsufan ma sai ya fasa sai ka ga sharrin na fasa titin. to amma da ganga an bar dattijo da sauran ƙarfinsa an bashi sai bakin ciki kawai suke samu wai wani alhaji wai tafi kasuwa kawai da ya je kasuwa kawai da zai dawo sai ya ga wasu zabi masu kyau sai ya saya ya ce na san hajiya tana son zabi wai mata shi sai eh, tana son zabi zabi take so saboda zabuwa akwai sirri a ciki ba ta tada basir ba kaman kaza ba sai ya samu su dakwalan zabi sai ya saya ya ce a gashe su daga can aka ba wani mahaushi ya musu gashi na musamman wai saboda kasu sai ya siyo sabuwar kula ya zuba a cikin rufe wannan na waye na matar shi ne da ya matsa gaba sai ga ana sai da rogo sai dan taba haka sai ce aka wannan rogon yana da taushi zai dace da baba sai sai ya koshi rogo ya sai wa matar shi kaji an gashe uwar shi kuma ya saya mata rogo Sai samu hanya ya taho to bai dawo da wuri ba makara da ya zo sai samu uwa ta gagara baki saboda ya wuce lokacin da yake dawowa yana zuwa yana yin sallama fara daga ta bude kofa ta fito da lullubinta hijabi ga tarbinta a hannu yake babu lafiya baki bacci ba kace ina ne ina yin bacci ka tafi kasuwa baka dawo da wuri ba alwala ne na zauna ina jin tarbi ina roƙon Allah ya kare mun kai dawo mun da kai lafiya ina ne ina bacci haihuwa wasa ne yanzu dai tunda Allah ya dawo da kai lafiya na gode wa Allah zan iya kwanta a inda sai ɗauko rogo ya ce to gashi yana da taushi a kasuwa na sayo miki Allah sarki ba wata sani ba ta karba ta ce ta gode ta gode Allah ya ƙara buɗawa har da ɗawainiya kuma aka mana ta shiga da shi cikin gida sai wuce wajen matar shi ya samu ta kulle kofa sai shirgar baccin ta take ba abin da ya dame ta ya zo ya rinka sallama tun yana sallama ya gaji bata ansa ba ya fara dukan kofa ya daki kofa ya yi makofa boxing ya boxing ya bata one blow matsiya ce sai shi gabacin da take ba abin da ya tallace ta da kyar tukune samu ta barka ya tsaya ya tsaya da kula sa a hannu har ya gaji sannan ta zo ta bude kofa tana bude kofa sai ta kalle shi sai ta yi wani irin tsaki sai ta juya ta wuce kan gadonta za ta kwanta sai ce ah yaya za a yi na zo kuma kawai ki yi tsaki ki juya za a yi kwanta ba ko barka da zuwa ba ta ce to ni billahi lazi bari in sanar da kai ni in ka san irin wannan daren za ka yi to ka fana akan ni ba a yanke mun ni ko a gidanmu ni tun ina karama a gida ina bacci billahi lazi ba wanda ke yanke mun bacci na balantana na zo nan gidansa ni to me kake nufi ni mai gari ce in ci gaba da zama ko ya kake nufi billahi lazi ni ni ni ni ni ni ni ni matsiyaci Allah ne ya fara saka tsohuwa tun daga nan duniya ba ya ƙi sharar masallaci ba to zai ta ina ai ba ta kasuwa zai ba shara kasuwa ya halatta ta gidan giya zai ya ƙi Allah ya ƙi manzo ya cuci tsohuwa shine Allah ya turo mashi wata ƴan ƙwarya ƙwaryar bala'i da za ta gasa shi yace kuma billahi lazi baraka dun ka sake tada ni ne irin wannan duk bala'in da za a gidan ni ni ni sai yace to ga kaji na sayo miki tace aje ta ya tsaya ya kasake shi ya fashe da kuka ko bai kamata bai san me zai yi ba. ta koma ta kari uku da sauke ta ci gaba da baccinta to ya ku bayan Allah sau da dama kukan shiga bala'i abinda ya ja muku shiga bala'i wulakanta iyayenku ku ji tsoron Allah iyaye manyan mutane ne ko kuma iyaye idan ƴaƴanku na son addini ku goyi bayan su ana samun matsala wani lokaci kaga yaro duk iskancin da zai a gari ba za a zage shi ba amma sai ya fara sutura ta musulunci ya fara zuwa wajen malaman sunna da shi ake sallar jam'i sai wani zai zuga baban a ce ai yaron ka ya lalace ya zama dan izala da fa yaron dan kwaya ne da shi ke sace agwagin mutane a gani da dan shan bula da ashana ne da dan shan ruwan kwata da kashin kadangare ne da shakar tururin juji da tururin masai da correcting fulot da da shakan man fetur kaga niga da yar galam da fetur ana girgizawa ya shaka ya shaka ya kama tari ya ƙara girgizawa in an ce yaya ya ce ina so in na taka ƙasa in ji tana motsi tana sama tana ƙasa bouncing and bouncing and bouncing amma dai ya gama wannan iskancin babu wanda zai ce ubansa ya lalace tun da dai bai ce zai bi Allah da annabi Muhammadu ba amma daga ran da ya gane sunna sai a zo a zuga da tijo sai ɗanka ya lalace ai ya zama ɗan izala su kuma yan izalan nan wahabiyawa ne wal wahabiyatu da wahabiyatu da yahudu da nasare da majusa da shi kuma da tijo shi bai san me ake cewa wahabiyawa ba shi bai san wahabiyawa an samo shi daga sunan wani malami ne muhammadu bin abdul wahab ba muhammadu dan abdul wahab menene abdul wahab bawan wa a cikin sunayen Allah akwai alwahabu ko babu alwahabu alwahabu yana cikin sunayen wa innaka antal wahab wane ne wahab to ai da aka ce wahabiyawa ana nufin mutanen Allah daga wahabu wahabu wahabiyawa wahabu to ya kake so a ce maki da a ce masa ba tijjani kake so tijjana sunan dutse ne a ƙasar Morocco to da a ce ma bawan Allah da a ce ma bawan dutse in an ce tijana asalin kalmar tijana daga sunan dutse ne wasu malamai suka ce daga kambe wanda ake sawa a kai kambe haka da ake sakawa a kai sai a zo a zuga shi shikenan shi kuma sai rikici sai ga ya kama fada da ɗaya ya tsangwame ɗaya wai saboda kawai ɗaya na bin Allah yaron nan bai shan giya bai zina bai neman mata bai sata bai shaye-shaye ya kimtsu masallaci yake zuwa ana sallah ana ibada da shi waya zuwa bata maka shi a ce wa wahabi ne shi na kai ta faɗa da kuma sanda ya lalace ke iskanci bai taimakon ka ba wanda ya zo ya bata maka wata tsohuwa ta ga dan jikanta yana sa jamfa ta ce dan ladi ya ce iya ta ce ai eh, jamfa jamfa kan da kake sa ba dai izala izala nan ta zamani ka shiga ba dan ladi ya ce habba iya kwantar da hankalinki ni wallahi sallan ma ban yi tsohuwa ta ce alhamdulillah shi kenan an zauna lafiya ka ji wai bai sallah wai amma an zauna lafiya tun da bai izala ba ku kuma iyaye ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah Shi shine ma'anan wa bil walidaini ihsana sai Allah ya ce wa bil qurba haka ƴan uwanka danginka na jini ana so ka kyautata musu abun kunya ne kana da riguna wajen kala biyar kala bakwai ga